Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar arha, Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba. barka da azumi Allah ya sa albarka Allah kuma ya sa a kammala lafiya. Kwana-kwanan nan Najeriya da China suka yi shirin musayar kudadensu domin 'yan kasuwansu, kowannensu zai samar da kwatankwacin dalar Amurka biliyan biyu da miliyan ɗari biyar a kudadensu. Irin wannan shirin ba a saba ganinsa ba, saboda haka domin fahimtar wannan musayar kuɗin. tsakanin najeriya da china shirin ya gayyato malam ishau aliyu masanin tattalin arziki da ke abuja ya yi mana bayani ga yadda firar tamu ta kasance malam ishau barka da warhaka wala salu barka da waka da wannan lokaci <laughs> madalla eh, to abin da nake samu mu tattauna yau akwai wannan shiri da najeriya da kasar china suka yi na musayar kuɗin kasashensu. Dalar kwatankwacin dalar Amurka biliyan biyu da rabi. Ko za ka yi ma masu mu bayani menene ma'anar wannan? mana su dalla-dalla me ma'anar wannan eh, canza kuɗi ga naira ga yuan kuɗin china to na farko Ka yi maganan kudade guda uku a lokaci daya yi maganan naira ka yi maganan dola ka yi maganan kudin yuan ko kuma renminbi eh. waɗannan kudade kudade ne da ƙasashe duniya suka amince da su da dokokin kuɗi na duniya kuma ya amince da waɗannan kuɗaɗe kuma dukkan waɗannan kuɗaɗe guda uku suna da tarihi irin nasu kuma suna da tasirinsu na kasuwanci sannan suna da mahimmancin da suke bayar ma tattalin arzikin kasashensu da kuma duniya gaba ɗaya. Ita dara mm-hmm. ta Amurka wacce ita ce uwa uba. Mm-hmm. Kuɗi ne wanda aka ƙirƙiro shi tun wurin alif biyar. Ita kuma wannan naira kuɗin Najeriya kudi da aka ƙirƙiro shi bayan mun yi amfani da kudaden Ingila mun samu yankin kai kudaden muka kirkiro aka kirkiro su a wurin alif ɗari tara da saba'in da uku wato naira da kwabo eh. sai kuma shi ita kudin china yuan wato tun alif dari tara da kusan arba'in da tara mhm. kasan ta amince da wannan kudi na renminbi eh. to kudade an samar da su ne domin su yi kasuwanci domin kudade sun haye makofin kasuwanci ne da aka yi kasa da kasa to wannan haye makofin kasuwancin da tsarin da ake amfani da shi ana amfani da zinare ne a matsayin ma'aunin kuɗin ƙasa da ƙasa eh, wanda turanci ake ce masa gold standard mm-hmm. to bayan wannan gold standard sai ya kasance dala ta ɗauke wannan nauyi na gold standard sai ƙasashen duniya suka koma suna amfani da dala eh. kudaden dala to yanzu tattalin arzikin china ya taso gadan-gadan ya yi ƙarfi a duniya saboda faɗin kasuwancinta mm-hmm. da kuma ba su suka da ta baiwa kasashen duniya a cikin hadda amurka din to wannan yasa people's eh, republic of china wannan kuɗi nasu ƙasar najeriya kasuwancinta ya karkata ne zuwa ƙasar china a yanzu haka mhm. musamman abubuwan da suka shafi harkokin noman mu da injinan mu da abubuwan da muke sarrafawa da har da man fetur da refinery dinmu, da wasu abubuwa ma na kasuwanci na ƙananan eh, hasuwayoyin nan da sauransu sai kasance eh. duk in za a yi kasuwancin nan sai an buƙaci dala to dalar amurka din nan eh, idan za a yi kasuwanci <laughs> da ƙasar china sai an buƙaci dala a da can ko kasashen duniya ne gaba ɗaya yawa ai kasan eh, duk duniya ne ya kasance ai mun yi bayanin cewa ai da ana auna kuɗin ne da zinare eh, sai kasance dala ta fi tasiri eh, tun bayan yakin duniya aka koma kan dala sai aka koma kan dala to yanzu tattalin arzikin china da ya fadi ya ƙarfi kuma ana tunanin wannan kuɗi ya ya zama shi ma kuɗaɗen da mudu wato ya karfin da ƙasashen duniya za su fara ije kuɗaɗensu da wannan yuwan din kamar kuɗaɗen ajiya na duniya wanda ake ce musu currency reserve mm-hmm. kamar yadda ƙasar Najeriya za ta ije kusan dala biliyan arba'in da bakwai zuwa biliyan arba'in da takwas a cikin dala. Mm-hmm. Ka ga wannan kuɗi na ajiya ne wanda kuma su suke samar da abubuwan da ake kasuwanci. To amma babban bankin ƙasa na eh. Najeriya eh. wanda yake taimakon 'yan kasuwa hmm. da mutanen ƙasan ko dai wajen kasuwanci ko kuma neman wasu abubuwa da suka shafi riba na ƙasashe in sun zuba a cikin tattalin arzikin ƙasan. Eh. To sai ya zamana tun dubu biyu da sha hudu babban bankin ƙasan yake ta ƙoƙari ya samu yarjejeniya da ƙasan China saboda bukatuwan dala yana da yawan gaske a cikin tattalin arzikin kasar kuma wannan bukatuwa ya sa dala oh, idan na fahimce ka babban bankin najeriya ne ya nemi wannan amfani da eh, kudin china ba ita china din eh, kanta ba ba eh, ita babban bankin najeriya ne saboda misali mutanen da ke bukatan dala domin su tafi china su siyo kayayyaki hmm. bukatuwan ya yi ma babban banki yawan gaske kuma yawan ya sa uh, kafafen da shi babban banki ke samar da kudaden nan ko dai ta wajen masu yan dikin ko ta bankunan kasuwanci na mm. cikin kasan ko eh. kuma kai tsaye ta babban bankin kasan ya zama na kudaden dalan tana ta tashi sosai saboda bukatuwar da ake mata mm-hmm. kuma kasuwanci da ke tsakanin china da nigeria kasuwanci ne wanda ita china wato mu yana da gibi mai girman gaske saboda irin kasuwanci da kuma irin bukatuwan kasar da irin abubuwan da ake kawo mu kasar to sai aka nemi sauƙi domin a samar da wani yanayi da za a cire dala a tsakiyar kasuwanci tsakanin china da nigeria ma'ana in 'yan kasuwan nigeria za su yi kasuwanci a China, to mhm. za su tafi kai tsaye ne zuwa babban bankin nigeria ya hada su da babban bankin kasar China eh. idan sun tafi can sai su karbi kudaden China sai su yi kasuwancinsu da su. haka kuma 'yan kasuwan china Bari mun samu fahimta nan wato abin da ke cewa idan 'yan najeriya za su je kasuwanci a china za su sayo kaya daga china sai su je babban bankin najeriya babban bankin najeriya me zai ba su eh babban bankin najeriya zai hada su ne madadin ada zai samar musu da dala eh To a yanzu sai hada sai da kudaden yuan eh, na kasar China. Sai da wani banki a China. sai da babban bankin china wanda eh. za su je su yi kasuwancin su a eh. auna naira a matsayin kuɗi cewa misali kamar sai a ce to duk yuwan ɗaya yana matsayin naira talatin to in za ka je kai kasuwanci naira miliyan talatin za ka samar da naira miliyan talatin ɗinka sai a baka yuwan ɗinka a matsayin kuɗin China. A ina za a baka yuwan ɗin a cikin Najeriya ko sai ka je China? A'a sai ka je China ba za a yi bukatuwan da kake da su ai ba a nan cikin ƙasan ba ne. Yawwa. Na fahimta. Wato idan ɗan Najeriya zai sayi kayan China zai miƙa naira ɗin shi wa babban bankin Najeriya. Haka yake. sannan sai a bashi kamar sai a bashi sunan banki ko takarda ko menene sai ya je da ta China. Ko sai je da ta China. In ya je can kuma sai a bashi kuɗin China din. Sai a bashi kuɗin China din. Eh to yaya ita Najeriya. Amma kuma. Eh to yaya ita Najeriya za ta biya China kuɗin da ɗan Najeriya zai amfani da shi a can China din? Eh to ai ka san an yarjejeniya duk ƙasashen sun samar da kudaden da ake bukata shine misali an ai kudin yana da geji misali a kashin farko an samar da dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar to hmm. wannan kudade ƙasar china da nigeria ita ta samar da kudadenta misali idan ka ɗauki dala biliyan biyu hmm. dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar a kudin china za ka samu kusan dala biliyan dala biliyan goma sha shida wanda kasar china ta samar da waɗannan kuɗaɗe a cikin kuɗin yuan wanda ita najeriya kuma ta samar da dala dala da wannan dala biliyan ɗari biyu dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar ita kuma ta samar da shi a kuɗaɗen naira a kuɗaɗen naira kasuwancin da za a yi yawa to to eh, to eh, to to malam shau wato ita najeriya ta samar da kwatankwacin dalar amurka biliyan biyu da rabi a naira a naira ta, ta ba china eh eh eh ta samar da su ma 'yan kasuwanta ba ba za ta ba ba ta samar da kuɗaɗen domin 'yan kasuwa in suna buƙata? karfi kasuwancin da ya wuce wannan gejin a kashin farko. Yan China idan za su zo Najeriya sai a ba su naira daga China? Koya? A'a su ma ba naira za a basu ba kuma daga can abin da suka shiryoyi a cikin Najeriya za su daga babban bankin kasan za eh. su zo babban bankin Najeriya kuma su tafi sauran bankunan da suke hudda da su kuma a samun musu a kudin yuwan da suka samar ma a can ma'ajiyarsu wadda take can tare da kasar China su kuma sun zo nan za su ɗauki naira ne madadin su nemi dala su ma su su auna tattalin arzikin kasan a yi wanda yana musu wahala mu ma in mun can yana mana wahala to shi za aka cire dala a tsakiya domin a samar da yanayi wanda wannan kuɗi zai shiga wannan ƙasa wannan kuɗin ƙasa ya shiga wannan ƙasa kuma kowa samu amfani. jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu malam shau aliyu da solomon abu da jobahiro dedone waɗanda suka shirya mana sauti ni salo garba ke muku fatan alheri a sha ruwa lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai